A cikin wata sanarwa da suka fitar a nan Kano wakilan kungiyoyin da suka hada da Guardian Center for Development da Amnesty International da kuma Action Justice sun zargi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da rashin mutunta umarnin kotu da katsalandan akan ayyukan majalisar dokokin jihar da na bangaren shari'a. Sanarwar mai dauke da sa hannun Comrade Ibrahim Suleiman na kungiyar Amnesty ta ba da misali da yadda gwamnan na Kano ya ƙi biyan mallafin jaridar Daily Nigerian wato Jafar Jafar wanda koti ta umarci gwamnan ya biya shi wasu kuɗaɗe a matsayin diya biyo bayan ya karar da gwamnan ya kai shi Jafar ɗin a gaban kotu a baya. Rashin mutunta tanade-tanade na demokuraɗiyya bangaren zartaswa kada ya shiga bangaren shari'a ko bangaren shari'a ya shiga bangaren majalisa da sauransu. Akwai abubuwa da yawa daga ciki akwai misalsalai da muka kawo wanda musamman mai girma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya faɗa ko ya aikata wanda akwai korafi akai kuma ya kamata a duba kuma a gyara daga ciki akwai misali matsayi da ya ba wasu mutane a cikin gwamnatinsa wanda an kama su da hannu dumu-dumu a cikin fasa akwatunan zaɓe na shekara ta 2019 wanda yana nuna kamar yana goyon bayan abin da suka aikata kenan ba zai yiwu a samu wani ya kutsa ya fasa akwatin zaɓe ba ko wani abu wanda yake bai dace ba a ɗauki mataki akwai darasi daga kurakuran da aka yi ya kasance ba a sake maimaita kuskure a baya ba amma muna so duk wanda zai tsaya zaɓe da duk waɗanda za su fito a cikin siyasa a dama da su su kasance daga na gaba sun ga zurfin ruwa. sai dai gwamnan na kano ta bakin kwamishinan labaru comrade ibrahim garba ya musanta abin da ƙungiyoyin ke faɗi yana mai bayyana lamarin a matsayin siyasa tsantsa idan da gwamna bai sake shigar da ƙara irinta abuja ba me wannan ne za ka iya cewa akwai hujja da ya kamata a ce gwamna ya ba da wannan jiya da ake magana. Ni dai a sani na majalisar dokoki ta jihar Kano suna da kyakkyawan alaka da gwamnatin jihar Kano da mai girma gwamna. Tanga inda gwamna yake shiga harkokin ko sha'anin majalisa ko fannin shari'a ba. Me kake ganin ya sababa irin wannan yanayi ne eh, na kamar nuna rashin aminci da gamsuwa da yadda kuke tafiyar da gwamnati daga ƙungiyoyi irin waɗannan da za a iya cewa suna da tasiri a fage na demokaradiyya. Siyasa ce kawai tun da zaɓe na dubu biyu da ashirin da uku ya matso. Saboda haka su yawancin ƙungiyoyin nan na riga ka san cewa amfani ake da su. Menene amnesty ba ta faɗa akan Najeriya ba. saboda haka magana ce ta siyasa magana ce ta 'yan siyasa suna amfani da shi mun san lokacin siyasa ne za ka ji abubuwa daban-daban yanzu ma ka fara jin abubuwa irin wannan wani ma zai zo ya ce a jihar Kano ba abin da gwamnati ta yi. Zargin take ƙa'idojin dimokuraɗiyya da na rashin mutunta umarnin kotu da kuma katsalandan a ɓangaren shari'a da na majalisar dokoki ya daɗe yana yawo a kan gwamnonin Najeriya lamarin da ya ƙara ƙaimin fafutukar nema wa ɓangarorin biyu 'yanci daga hannun gwamnonin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.